واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا نتجدد بوديا الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa fiskokinmu a wannan majalisi namu mai albarka waɗansu fiskokin duk lokacin da aka ce ba karatu kuma bara a kansu amma duk lokacin da aka ce akwai karatu to kuma sai a haɗa fiska da su wannan shine mafi alkhairin haɗuwa a wajen Allah e a ce gamayyarku alaƙarku haɗuwanku kuna haɗuwa ne akan wani abu da ya shafi addinin Allah babu haduwa mafi alkai kamar irin wannan haduwa da muke a wajen karatuttukan addini Allah ya tabbatar da digadigan mu Allah ya tabbatar da digadigan mu eh a cikin alqur'ani Allah ya ce la khaira fi kathirin نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, La khaira fi kafirin min na Allah ya ce, Babu alkhairi a mafi yawan-yawan tarurruka da mutane suke. Allah to wanne ne yake dauke da alkhairi? Allah ya ce, Illa man amara bi sadakati sai dai taron da aka taru a taron za a yi umarni ne da wata sadaka cewa al'umma sun shiga cikin halin kakani kare ya kamata a taimaka musu au ma'ruf ko za a yi umarni ne da wani aikin alkhairi abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam au islahin bainan nas ko kuma za a yi sulhu ne tsakanin mutane Allah ya ce wannan taro shine taro mafi alkhairi a wajen Allah Allah ya ga kun taro za ku yi umarni da taimakekeniya a tsakaninku Allah ya ga kun taru za ku yi umarni da alkhairi a tsakaninku abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kun taru za ku yi sulhu tsakaninku da 'yan uwanku wa man yaf'al zalika ibtiga'a marzatillah Allah yake duk wanda ya aikata irin wannan taro ya halarci irin wannan taro ko ya tara irin wannan taro kuma ibtiga'a marzatillah yayi ne don neman yardan Allah amin yayi ne don neman yardan Allah Allah ce fasawfa nu'tihi ajran azima Allah ce za mu mai sakamako da wani babban sakamako inji Allah to Allah ya tabbatar da mu akan irin wannan taro goron sallanmu na farko yau mun ce za mu tattauna ne akan abin da ya shafi rayuwar duniya mun yi take wa darasin duniya fure take ba ta yaya duniya fure take ba ta yaya babu wanda ya taba tsinkan ɗanta ya sa a bakinsa idan ka ga mutum yana shinge wa ƴaƴan ‘ya'yan yake su idan ka ga mutum yana shinge wa gwaibarsa ‘ya'yan yake su idan ka ga mutum yana bayi wa dabinarsa ‘ya'yan yake su ba itaciyar ko ganyen yake so ba to ita duniya ba ta wannan 'ya'yan. duk wanda kaga yana bayi ma duniya yana bayin banza ne duk wanda kaga yana shinge ma duniya yana shingen banza ne duk wanda kaga yana ɗawainiya ma duniya yana ɗawainiyan banza ne amma sakamakon da ake samu idan an yi ɗawainiya ma abin da duk aka mishi ɗawainiya ita duniya ba a samun wannan sakamakon Allah a cikin alkur'ani ya tabbatar da duniya fure take ba ta ɗaya a suratul hadid Allah maɗaukakin sarki ya ce ilamu أنما الحياة كمثل غيث أعذب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع ce da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilamu Allah ya ce ku sani ku ji ku fahimta in ji Allah annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya bayan wannan ba wani abu a rayuwar duniya jama'a wanda yayi duniya shi zai baka labarin duniya ilamu Allah ya ce ku sani annamal hayatud duniya annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya menene a cikin rayuwar duniya me ake ribata a rayuwar duniya Allah ya ce to ku saurara ku ji rayuwar duniya la'ibun wa lahawun Allah ya ce wasa ce shagala ce in ji Allah al-la'ibu shine wasa irin wasan da yara suke zaka ga yaro ya dauki karansa ya hau yana sukuwa yana cewa doki ne kai da ɗanka ke hawa wannan karan ai ka san ba doki ba ne ba zai ɗauki tayarsa yana garawa yana cewa tayar tana da gudu amma kai ka san shi yake gudu zai yi mota yana jan motarsa amma kai ka san ba mota ba ne yadda kake kallon abin da yaron nan yake yi ba gaskiya ba ne ba Allah sai ce kai ma rayuwar da kake ba gaskiya ba ce ba wannan ba wani ne ya yi sharha ma duniya ba wadda ya halicci duniya shine ya ce ilamu ku sani annamal hayatu duniya iyakar rayuwar duniya la'ibun Allah ya ce wasa ne wa lahawun shagala ce wa zinatun Allah ya ce ado ne kawai wa tafakurun bainakum Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya face alfahari a tsakaninku wannan ya dinga ce su dan kasa ne wannan shi ba dan kasa bane ba a'a su ne ɗan gari su wane ba su ɗan gari bane ba su ne ɗan gida kaza su wane ba ɗan gida kaza bane ba su ne masu kaza su wane ba su bane Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya banda wasa da shagala da ayi ado Allah ya ce sai kuma alfahari da za ta haddasa muku a tsakaninku Wata kasurun fil amwali wal aulad da kuma gasa da alfahari na dukiya da yaya wannan na da gida biyu wannan na da gida uku wannan na da mota biyu wannan na da mota uku wannan na da shago biyu wannan na da shago uku Wata kasurun fil amwali wal aulad da kuma gasa alfahari na dukiya da yaya wannan ɗansa na makarantar dubu goma a tam wannan sai ya kai ɗansa na dubu ashirin a tam wannan sai ya kai ɗansa na dubu talatin a tam Allah ya ce hidimar duniya ke Allah ya ce idan ba ku gane ba kamar salil gaisi Allah ya ce kamar ruwan sama ne idan ba ka gane wa'annan ɗawainiyan hidimar banza kake ma duniya ba Allah ya ce to bari maka misalin da za ka gane kamar salil gaisi Allah ya ce kamar ruwan sama ne jabal kufara nabatuhu al-kufar bi ma'ana azurra Allah ya ce kamar ruwan sama ne da ya zubo sai ya fidda ciyayi sai ya fidda gonakin mutane ku fara na batuhu wannan tsiron sai ya burge manoma manoma sai suka ji daɗi manoma sai suka sa tsammanin banakan damina ta yi kyawu summa ya hiju ku musfarar Allah ya ce bayan ya yi koren Allah ya ce sai ya bushe tun ba a girbe shi ba in ji Allah tun bai fidda zangarniya ba Allah ce sai ya zo ya bushe jama'a kun gane misalin rayuwar kamar saligaifin Allah ya kamar ruwan sama ne da muka zubar a ajabal kufara na batu da ruwan ya zubo amfani ya fito amfanin da ya fiton Allah ya sai ya burge manoma sai ya ba da sha'awa wa manoma manoma sai suka yi tsammanin barakan za su samu amfani summa ya hiju Allah ya ce bayan ya yi kore sai ya zo ya bushe fatarahu musfarran Allah ya ce sai kaga ya dawo fatsi-fatsi ya yi ja ya lalace thumma ya kunu hubaman Allah ya ce sai ya koma ya zama karmami ya diddiji Allah ya ce rayuwar duniya ce da Allah ya ce ya yi kore ya ba da sha'awa ya ce kawai sai aka wayi gari kuma ya bushe wanda ya sa mata taki wannan gonan kaga ya sa takin banza kenan wadda ya mata bayi ya yi ban ruwan banza kenan domin Allah ya ce lokacin da ta ƙayatar da manoma Allah ya ce sai kuma ta zo ta bushe Allah ya ce sai ta yi fatsi-fatsi alamar ta lalace kenan Allah ya ce sannan sai ta dawo karmami wadda iska yake dauka Allah ya ce to bayan an gama wannan rayuwar wa fil akhirati azabun shadidun idan an je lahira ma wadda ya biye mata Allah ya ce akwai azaba mai tsanani wa magfiratun min Allah wa ridwan wadda kuma ya bi Allah to akwai gafara daga Allah akwai yardan Allah Allah sai ya ce wa mal dunya illa mata'ul gurur babu komai a cikin jin dadin rayuwar duniya wa mal dunya Allah ya ce rayuwar duniya babu komai a cikinta illa mata gurguru face jin daɗi na rudi jin daɗin da in ka ji shi zai ruɗe ka ya kai ka zuwa ga asara zuwa ga halaka madawwamiya jama'a mun fahimta Allah ya ce wannan shine misalin rayuwar duniya kamar gaitin, kamar ruwan sama ne da ya fito ya tsirar da amfanin mutane bayan ruwan sama ya zubo mutane suka je suka yi ta shuke-shukensu bayan irin su ya fito Allah ya ce a ajabar fara labatu abin da ya fito din sai ya burge manoma har suka sa tsammani Allah ya ce ana cikin wannan halin sun mai hiju sai kawai ya zo ya bushe jama'a sun samu sakamako ba samu ba to da Allah ya zo zai bada wannan misalin sai da ya ce annama annamal hayatun duniya iyakar misalin rayuwar duniya to kaga ita duniya idan ta ba da sha'awa ta burge lokacin da kake ganin zaka more ta Allah ya ce a lokacin sai ta bushe kwatankwacin wannan aya a cikin surat yunus Allah ya ce inna ma الأرض من cikin sarki ya ce innama matsalul hayati duniya kun ga anan ma da innama ya fara domin jawabin da zai maka babu na biyu banda abin da ya faɗa Allah ya ce babu komi a rayuwar duniya innama matsalul hayati duniya Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya kama'in anzalnahu minas sama Allah ya ce kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi iri da ce cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwa da ya zubo daga sama domin dukkan dangin ciyayi Allah na ajiye irin su ne a cikin ƙasa lokacin da ruwa ya zubo ya cakudu da irin da ke cikin ƙasan Allah ya ce kuma sai ya fara tsira sai kuma ku fara amfani da shi Allah ya ce innama masalul hayatid duniya iyakar misalin rayuwar duniya kama'in anzalnahu minas sama Allah ya ce kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fahtalaqa bihi nabatul ardi iri da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwan da ya zubo daga sama mimma ya akulun nasu wal an'am iri wadda idan ya tsiro dabbobi da mutane sukan ci su yi amfani da shi ba ciyayi ba kenan da sauran shuke-shuke mimma ya akulun nasu wadda in ya tsiro mutane suna ci wal an'am dabbobi su ma suna ci hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha Allah yace to har sai wannan iri ya fito har sai waɗannan ciyayi sun fito daga cikin ƙasa wa zayyanat ta yi ado ta yi kwalliya aka zatil ardu zuhurufaha kasa ta ɗauki kwalliya kwalliyar kasa shine ta fitar da koren abu ya eh, koren ganye ya yi kala ya zama abin sha'awa wa zayyana Allah ya ce ta yi ado kasa wa zanna ahaduha annahum qadiruna alaiha ai aikana ahaduha annahum qadiruna alaiha Allah yake manoma sun sakankance cewa banakan damina ta kyau kowa yana hasashen abinda zai samu na ribar damina ja'alna ja'alnaha ataha ataha amruna laylan aw naharan Allah yake suna cikin wannan tsammani suna cikin wannan sakankancewan ataha amruna lailan aw naharan Allah ya ce al'amarin mu sai ya zo ma wayannan gonaki a cikin dare ko a cikin ini Fa ja'alnaha hasidan Allah ya ce sai mu mai da gonan girbabbiya ma'ana lalatacciya ka Allah ta gana bil amsi kamar jiya ba ita bace koriya shar da take ba ku sha'awan nan jama'a mun fahimta Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya ke kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama inji Allah faktalata na batul ardi iri da ke cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwan ma ya akulun nasu wal an'am iri wadda in ya tsiro mutane da dabbobi suna ce su amfana hatta idza akhadhat al-ardu zukhurafaha wa zayyanat sai da ƙasa ta riki adonta ta yi kwalliya wa zanna ahluha annakum qadiruna alaiha masu gonaki suka sa tsammani suka tabbatar cewa sun samu iko akan gonakinsu damina ta yi kyau kowa yana ganin akwai abin da zai samu a taha amruna lailan aw naharan Allah yace al'amarin mu sai ya zakke ma waɗannan gonaki a cikin dare ko a cikin ini suna cikin sa wannan tsammanin faja'alnaha hasidan Allah yace sai muka mai da wannan gonar girbabbiya lalatacciya ka allam ta gana bil amsi kamar bata wadatu ba a jiya jiya ba ita bace koriya shar jama'a manoma duka sun sake baki da su amfani gonar Allah ce kawai sai al'amarin mu ya zake ma gonar sai ga gona ta lalace ku ji sai Allah ya ce kazalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya ce haka muke tattake ayoyin mu ga mutanen da suke da zurfin tunani inji Allah Allah ya ce yadda kaga na baku misalin gonar nan Allah ya ce haka duniya take ba ta taba nuna wani ya je ya tsinka ba Allah ya ce amma sai ta ba da sha'awa ga ta kosa ta kai a amfane ta Allah ya ce to kuma sai ta dawo babu kuma sai ta dawo lalatacciya kuma sai ta dawo abinda ba za a amfane ta ba gaban sai Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah ya ce ni fa ina kiran ku ne zuwa ga gidan aminci to yanzu ita ma gidan aminci ne wallahu yad'u ila daris salam Allah yace Allah yana kiran ku ne zuwa ga gidan aminci inda babu matsala babu takura kenan kaga nan inda kuke raye inda ake kiran ku tafi daris salam nan ba darus salam bane yace ina kiran ku ne ku zo zuwa ga darus salam ashe inda kuke ba darus salam bane me duniyar ne yace maka ba darus salam bane wallahu yad'u ila daris salam Allah na kiran ku yana gayyatan ku ku zo zuwa ga gidan aminci inda kuke ba gida bane ga aminci wa ya haɗi man yasha ila siratin mustaqim Allah shi ke shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madidici jama'a dukkan waɗannan ayoyi akwai ire-iren su da yawa cikin alkur'ani da Allah ya tabbatar da duniya kore take yi ba ta ƴaƴa shi yasa duk wanda yace yana so sai ya tsinki yayanta yake karewa a cikin wahala da halaka eh a mukaddimar Imam nawawi wa Riyadus Salihin yace inna lillahi ibadan futana Allah yana da waɗansu bayi masu zurfin tunani tsallaku duniya wa kaful fitana sun rubuta takaddan shika ma duniya domin gudun sharrin duniya nazaru fiha nazari suka yi a duniya su ba faɗa mata suka yi ba zama suka yi suka kalle ta falamma alimu annaha laysat li hayyin bana sai suka gano suka tattake cewa rayayye bai da gun hutu a cikin ta in dai kana numfashi ba inda zaka je ka tsuguna ka huta ja'aluha lujjatan wattakabu salihal a'mali fiha sukuna sai suka mai da duniya tamkar wani rafi ne sai suka ɗauki kyawawan ayyuka shine kwale-kwalen da za su hau domin su ketare amma duk wanda ya tsaya a cikin ruwa zai ci shi suka ce sun gano ba wajen zama bane ƙetarewa ake yi wajen zaman yana can gaba kan tudu amma inda taken nan ba kun zama bane duk wanda ya tsaya ruwa zai ci shi a duk wanda ya dauka jama'a a wannan rayuwa da muke ciki a wannan rayuwa da muke ciki ita ce amincinsa ya yaudari kansa duk wanda ya dauka cewa a rayuwar duniya ya aminta da ita ko ya bata amana to ya yaudari kansa kuma bukatarsa ba za ta biya ba ita wannan rayuwa da muke ciki yan uwa jarraba Allah ya ɗora mu a kai zuwan mu duniya me muke yi a rayuwar duniya kai kawo da muke yi a duniya waɗannan su mutu waɗannan su zo ‘yan uwa jarraba ne Allah ya kawo mu duniya ne don ya gwada mu ba kasuwa ake zuwa a ci a duniya a watsi ba akwai abin da aka kawo ka duniya don shi idan ka zo ka ce kasuwar ta za ka ci ba za ka samu riba ba idan ka ce kasuwar ta za ka ci ba za ka ci riba ba الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله يجي الذي خلق الموت والحياة الله shine wadda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa duk lokacin da kaga wani ya zo duniya sabon zuwa to ya mai gurbin wani ne da ya mutu allazi khalaqa al maut wal hayata Allah shine ya halicci mutuwa Allah shine ya halicci rayuwa waɗannan su zo waɗannan su koma waɗannan su zo waɗannan su koma kamar wani ne ya tambayi Allah wannan tsari da ka ɗora duniya a kai waɗannan su mutu waɗannan su zo Allah mai sirrinsa ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ke nayi wannan tsari ne domin in jarrabta ku in gwada ku su wane ne daga cikin ku da su yi kyakkyawan aiki in ji Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yace na halicci mutuwa ne na halicci rayuwa Allah yace don in gwada ku in jarabce ku Allah yace su waye daga cikin ku za su tsaya su yi mafi kyan aiki a wannan rayuwa ta duniya in wa mun fahimta kakanka ya mutu kakan babanka ya mutu kakansa shi ma ya mutu wataƙil babanka ya mutu kai ma da ka mutu amma wannan rayuwa da ake waɗannan su tafi waɗannan su dawo me sirrinsa Allah ya ce jarraba ce me a cikin jarraban Allah ya ce zan jar ina jarabta ku ne domin na ga wa zai tsaya ya yi aiki mai kyau waye kuma idan ya zo wannan farfajiyar duniyar zai biye mata bai yi aiki mai kyau ba jama'a muna ce. inna جعلنا ما على الأرض جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها الله يتي من دكايا أدو دكوشي غني أبايا كسا أبو كذانا دكيو abu kaza na burgewa abu kaza abin sha'awa ne Allah ya duk mun saka waɗannan kayan ado ne ma duniya me dalili Allah ya ce linabluwahum ayyuhum hasanu amala Allah ce don in gwada bayina su waye daga cikin su da su kyautata aikin su in ji Allah jama'a mun ji su wane ne waɗannan kayan adon da su ɗauke musu hankali su wane ne da su kyautata aikin su in ji Allah rayuwar da muke ciki jama'a jarraba ce rayuwar da muke ciki a duniya jarraba ce Allah ya kawo mu duniya ne don ya gwada mu waye zai tsaya ya kyautata aikinsa ya kyautata ibadarsa ya kyautata alaƙarsa da Allah wane ne zai zo duniya ya miƙe kafansa Allah ce na kawo ku duniya ne don na gwada ku jama'a mun ji Allah yake na kawo ku duniya ne don na gwada ku idan baka fahimci manufar zuwa duniya ba manufar zuwa duniya Allah ya kawo ka duniya ne zai jarraba ka a shekara talatin ɗinka a shekara arba'in ɗinka a shekara hamsin ɗinka a shekara sittin ɗinka a iya adadin ajali da Allah ya yanke maka na shekarunka Allah zai gwada ka ne a ciki a cikin waɗannan shekaru me za ka aikata wadda ya zo ya ajiye aikin da ya kamata ya kyautata ma kansa ya rungumi wani aiki a rayuwar duniya ya rungumi wahala ma kansa ya rungumi bakin ciki da takaici ma kansa a ranar alkiyama a suratu yunus Allah ya bada labarin al'ummomi da yadda suka shishuɗe waɗannan sun zo sun yi laifi kaza ya halakar da su waɗannan ya halakar da su waɗannan sun zo sun yi kaza Allah sai ya zo kanmu sai ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يكي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم الله sai ga ku kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sanya ku kalifofi ma'ana mamaya fil ardi a bayan kasa min ba'dihim bayan waɗancan al'ummomi sun shuɗe mutanen annabi nuhu sun wuce mutanen annabi hudu sun wuce mutanen annabi salihu sun wuce mutanen annabi shu'aibu sun wuce al'ummomi duka sun wuce Allah yace sun ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim sai na sanya ku mamaya a bayan ƙasa bayan halakar da waɗancan bayan gushewan waɗancan Allah ta linanzura kaifa ta'malun don kuma mu ga me za ku aikata kaga da zirgar da kake yi Allah yana kallon me kake yi linan zura kai ba amalun Allah ya don don ga ku kuma ya yadda ku yi a bayan ƙasa jama'a mun fahimta Allah ya kawo mu duniya ne don mu bauta mishi duk abin da ka gani a duniya ka rungume shi ribar kafa ne amma manufar kawo ka duniya shine don Allah ya jarabce ka akan addini za ka tsaya ka yi aiki ko ba za ka yi aiki ba za ka tsaya ka yi aiki ko ba za ka yi aiki ba sun maji kala'ifa fil ardu min ba'dihim linan zura kaifa ta'malun Allah ya ce don mu ga ku kuma yayi da ku yi a bayansu kuma da ku yi irin abin da suka yi ne ko ku za ku tsaya ku yi aiki ne kyau manufar zuwar mu duniya manufar kawo mu duniya Allah ya kawo mu bayan ƙasa ne domin mu yi ibada mu yi addini duk abin da ka gani ribar kafa ce kuma duk yadda ka rayu a duniya matukar ba addini kai ba duk abin da kai a duniya babu riba duk harkar da kai a duniya in ba addini kai ba abin babu riba duk abin da ka zo ka yi a duniya matukar ba bautan Allah ka bauta wa Allah ba duk harkar da kai a duniya in kana ganin ka ba riba faduwa kai in kaga kamar ka ba riba ka fadi ne saboda ka abu na farko in uwa shi ne Allah ya kawo mu wannan rayuwa ce a matsayin jarraba Allah ya kawo mu wannan rayuwa ne a matsayin jarraba jarrabar ita ce wane ne zai kyautata aiki mai kyau a cikin duniya wane ne zai biye ma duniya ya shagaltu da rayuwar duniya ya zama ya samu makoma mafi muni iya awowi da kake gudanar da rayuwarka a nan rayuwar duniya waɗannan awowi su za a kirga a yi lissafin abin da ka aikata a cikinsu a maka sakamako da shi a ranar alkiyama manufar zuwan mu duniya jarraba ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Allah ya tsara wannan tsari waɗannan su mutu waɗannan su zo Allah ya ce don in jarraba kuma da annakum kala'ifa fil ardi na sanya ku ne kalifofi inji Allah a bayan ƙasa kai kaifa amalu. don naga me za ku aikata Allahu akbar hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun sai ce fattaqud dunya wattaqun nisa annabi yace duniya hulwatun khadira tana da zaki tana da dadi idan mutum ya dandana. kabira annabi ya ce kuma koriya ce shar akwai abin ban sha'awa ta tare da ita wa inna allaha mustaklifukum fiha to gashi Allah ya kalifantar da ku a cikinta ya zaunar da ku a cikinta ta liyan fa yanzur kaifa ta'malun Allah zai ga me da ne a ciki jama'a muna ji me da idan kun shigo cikinta me da annabi sai ya ce fatakud duniya ku kiyayi duniya fatakud duniya annabi ce ku kiyayi duniya wata nisa ku kiyayi hidiman mata in ji manzan Allah rayuwar duniya yan uwa jarrabar rayuwar duniya jarrabar Allah ya zuba mu a duniya ne kamar yadda muka ambata a baya domin ya gwada mu yaga ga suwaye da su tsaya su yi addini suwaye ba za su iya su yi addini ba wannan shine jarraban da yake cikin rayuwar duniya wanda ya san manufar zuwansa duniya kaga ba zai zo duniya ya rungumi hada-hadan duniya ya yi watsi da addininsa hadari mafi muni da mutum zai jefa kansa a ciki hadari mafi muni da mutum zai jefa kansa a ciki a rayuwar duniya shine yi watsi da addini ya rungumi duniya ya yi watsi da addini ya rungumi rayuwar duniya wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masahabbansa hadisi ne al-imam al-bukhari da muslim suka fi da hadisi hadisin ubadat ibn jarrah annabi yake ce masabansa fa wallahi man faqaru aksha alaikum walakin aksha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala alladhina ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat annabi yace fa wallahi na rantsa da Allah alaihi salatu wassalam mal faqaru aksha alaikum annabi yace ba talauci nake jiye muku tsoron ta ba talauci ta addabe ku annabi yace baya daga mun hankali ba ni tsoron a ce talauci ta addabe ku mal faqaru aksha alaikum ba shine mafi girman abin tsoro a guna a kanku ba in ji manzon Allah alaihi salatu wasalam wai a ce ku talakawa ne walakin aksha alaikum an tubsata duniya alaikum yace abinda fi daga mun hankali ce tsoro akan ku a shimfiɗa muku arziki da rayuwar duniya annabi yace wannan shine abinda da rubuso al-imam al-qurtubi yace saboda talauci illar talauci galibi cutar da duniya ka kawai zai amma illar wadata da rayuwar duniya ita kuma galibi cutar maka da lahira zata Walakin ni aksha alaikum annabi yace abinda nake tsorace muku nake jiye muku tsoronsa an tubsata duniya alaikum shine a shimfiɗa muku duniya malala fasuha sai ku koma gwagwarmayar duniya kawai faɗi da shinku, duniya tsere-tseren ku a kan duniya kamata na fasuwa kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka yi ta goge-goge tsere-tsere a kan rayuwar duniya fatuhulika ku kamar a halakatu sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan abinda shaidan ya musu tarko da shi mafi girma ya halakar da su ita ce rayuwar duniya annabi ya ce walakin ni asha alaikum ina jiya muku tsoro an tufsata duniya alaikum a shimfiɗa muku duniya manana kama fusilat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa duniya ma al'ummomin da suka gabace ku bata nafasuwa gwagwarmayar ku ta koma ta duniya ce kawai kama ta nafasuwa kamar yadda su ma suka tsaya a gwagwarmayar duniya fatuhulikakum kama ahlakatkum ta halakar da ku yadda ta halakar da su annabi yace abinda nake tsorace mu kenan dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan kaje ka bi ko bautan gunki ka samu mutane suna yi sai ka samu wata maslahar duniyarsu ta sa aka ja su kan bautan gunki kun gane magana duk al'ummar da ka daga idan ka bi tarihinta ko bautan gunki suke yi ko wani abu suka rike kuma bayan Allah sai ka samu ta hanyar neman duniyarsu da bin duniyarsu aka ja su akan akidar har ta zama musu akida ta zama musu al'ada baka ga mutanen annabi nuhu ba ai daga cikin complaint da annabi nuhu yayi a gaba ga Allah subhanahu wataala wa qala nuhu rabbi innahum asawni أنهم عزوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا النبي نوح عليه الصلاة والسلام قال نوح ربي النبي نوح يتي يا أبنجي إنهم عصوني متانينا سنسابا مني duk abin da na zo da shi sun ƙi karɓansa wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara sun bi wani wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba za su kara mishi kuma ba sai dai hasara to biye biyan irin wannan maslaha duk al'ummar da ka daga duk alƙaryar da ka daga sai ka samu batan su yayi alaka da maslahar duniyarsu jama'a mun fahimta babu wani tarko da shedan ke aiki da shi na take ya halakar da mutum kamar ta hanyar ya zo mishi da tallar rayuwar duniya saboda ka annabi ya ce abinda na fi jiye muku tsoro shine a shimfiɗa muku rayuwar duniya kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suka gabace ku ku koma gwagwarmaya da harkar duniya kamar yadda su ma suka koma gwagwarmaya da harkar duniya sai ta halakar da ku yadda ta halakar da su annabi ya ce abinda nake je muku tsoro annabi ya ce abinda nake je ku tsoro kenan ta lalata musu ta halakar da su annabi ya ce kuma idan kun biye mata za ta halakar da wannan hadisi da muka karanta yana sharhan wata aya ce a suratul tauba kallazina min qablikum kanu ashadda minkum qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwala وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون الله يجي كالذين من قبلكم abin da yake faruwa da munafukai da kafirai Allah ce kamar abin da ya faru da waɗanda suka gabace ku ne domin ya yi labari ya ba da labarin munafukai ne yadda suka shirya gadar wa musulmai a yakin tabuka Allah ta yace kallon zina min qablikum ai wannan ɗabi'a ce hali ne na irin waɗanda suka zo kafin kanu ashadda minkum kowatan Allah ya ce su waɗanda suka zo kafin ku al'ummomin da suka zo kafin ku kanu a shadda minkum kowa Allah yake sun fi ku karfin jiki wa aksara amwalan wa aulada kuma sun fi ku karfin tattalin arziki Allah yake kuma sun fi ku yaya fastamtahu bi khalaqihim khalaqihim bi ma'ana nasibihim min malazid dunya fastamtahu bi khalaqihim Allah yake sai suka yi ta more duniya da rabon da na ba su na duniya sai suka yi tawalawa kamar tamta allazina min qablikum fastamta'u bi kalaqihim fastamta'tum bi kalaqikum kamar tamta allazina min qablikum bi kalaqihim Allah ce to gashi kuma kuna dana duniyar munafukai kuma kafirai kuna dana duniyar kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka dana duniya jama'a kuna fahimtar misali Allah yake kamar waɗanda suka gabace ku ne sun fi ku karfin jiki sun fi ku karfin tattalin arziki Allah yake sun fi ku yawan yaya Allah yake sai suka dinga ɗana duniyarsu da abin da muka ba su na rayuwar duniya kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka ɗana duniya da abin da muka ba su wa kubbu ai da kaltun filbatili wa bala'i Allah ya to gashi ko har kun kusa cikin bata kun kusa cin mutuncin addini kun kusa wajen cin addini kallazi kabu kamar yadda su waɗanda suka gabace ku su ma suka kusa jama'a mun fahimta kaga Allah na kwatanta abinda 'yan duniyan mu na yau suke yi daidai ne da abinda 'yan duniyan da suka gabata su ma suke yi Allah ya ce to kuma gashi kun ɗauki salon waɗanda suka shuɗe kafin tun bi khalaqikum kama ta allah zina min qablikum bi khalaqihim wa kuntum kalladhi kabu Allah ya ce gashi kun kutsa cikin barna yadda su ma da suka samu duniya suka kutsa cikin barna ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah Allah ce to ayyukan su ya ɓaci a duniya da lahira wa ula'ika humul khasirun Allah ce kuma su ne asararru a ranar alkiyama saboda haka annabi ya ce mafi girman abinda na jiye muku tsoronsa shine a shimfiɗa muku rayuwar duniya ku koma hada-hadan duniya ta halakar da ku yadda waɗanda suka gabace ku suka biye ma duniya ta halakar da su duk wanda ya rungumi rayuwar duniya ita ce adalsa duk wanda ya rungumi rayuwar duniya ita ce uwarsa to zai mutu ba shi da uwar arziki kasan ko a hausance kaji ana nuna wani ana can dan duniya ne to a duniyan ma shi ba dan arziki ba ne domin ita ba ta kyankyasan dan arziki duk wanda kaga ya zan mutumin arziki ya zan mutumin kirki bai biye mata bane ba duk wanda ya biye mata bai taba zama mutumin arziki ba hadari ne yan uwa mafi muni mutum ya mai da tunaninsa ita ce duniyar duniya ta cinye karfinsa duniya ta cinye tunaninsa duniya ta cinye basirarsa ya manta manufar da aka kawo shi duniyan don ita wannan ita ce asara mafi muni wannan ita ce asara mafi muni babu wata asara da ta kai wannan asarar girma kamar a ce rayuwar mutum ta salwanta a duniya kuma rayuwar ta kare marayuwar duniya amin wajibi mu kalli abinda ke cikin alkur'ani mu kalli abinda ke cikin sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauki wa'azi da kaji ake maganan karuna karuna karunan nan a farkon al'amari mutumin kirki duniya ta dashi duniya ta dashi duniya ta jashi ya bi ta Allah ce inna karuna kana min qaumin Musa fa baka alayhi inna karuna kana min qaumin Musa fa baka alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله يجي إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم أي min قارون كان من جماعة موسى وعشيرته Allah ce kun ga karuna yana cikin jama'ar annabi Musa da shi ake tafiya tafiyar annabi Musa dan uwa ne da annabi Musa babban annabi Musa ya aika karuna fa baga alaihim Allah ya ce karuna sai ya fara kama karya wa annabi Musa da kuma sauran musulmai fa baga alaihim ay tajabbara wa takabbara alaihim kamar wani ne ya ce Allah to me ya rikidar da karuna ya koma fada da annabi Musa da wanda suka yi imani Allah ya ce wa atainahu min al Allah ya ce kudi muka bashi Allah ya ce kudi muka bashi annabi ya ce ina gudu a shimfiɗa muku duniya kuma abin da ya samu waɗanda suka gabace ku ya same ku akwai wani malami da Allah ba labarin labarinsa a cikin sautul arab da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ce mishi bala'am shi wannan bala'am din malami tun da Allah da kansa ya ce mun bashi karatu watlu alayhi آتيناه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل in lalina kyauta kodi Allah ya ce dama zan Allah ta alaihi wa sallam watu na ba lallai a taidahu a ya cinna Allah ya ce karanta ma al'ummanka labarta musu labarin malamin nan da muka ba shi ayoyinmu Allah ce mun ba shi karatu fara salasa min ha sai ya tubu. daga cikin karatun kaga da yana cikin karatun jama'a kun fahimta ban salaka mina sai ya fita a karatun kaga da yana aiki da karatun Allah ce to yanzu ya fita a karatun to a farkon al'amari mutumin kirki ne fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya rince shi fa kana min al-gawi Allah ce sai ga malamin nan ya halaka walau shi ina Allah ce inda mun so la rafa'nahu biha da mun ɗaukace shi da wannan karatu walakin ku akla da ilal arzi malawar kana ilal duniya Allah ce amma wannan malami sai ya karkata ma duniya sai ya koma ga neman rayuwar duniya sai ya koma ma hidimar duniya Allah san sanfiyar lalacewa su kenan jama'a muna fahimta annabi ya ce abinda nake tsorace muku kar abinda ya samu waɗanda suka gabace ku game da harkar duniya annabi ya ce kuma ta zo ta same ku to duk wanda ka daga ka dubi lalacewarsa ka dubi lalacewarsa galibi za ka samu rayuwar duniya ta lalatar da shi annabi ya ce abinda nake tsoro ya afka muku ke yan uwa manufar halittar mu shine mu bauta mu Allah ibada shine wajibi na farko da ke kanka shine awwalu ma yajibu alal mukallaf kasuwancin ka ribar kafa ne sana'ar ka ribar kafa ne amma karka yadda ka juyar da rayuwarka maharkar duniya ka yi watsi da kiyamarka wani abin tausayi duniyar ma ta hanyar haramun yake neman ta duniyar ma ta hanyar haramun yake neman ta manufar halittar mu shine mu bauta ma wanda ya halice oh. Allah ya wajabta mana mu tashi neman abincinmu abinda za mu kare mutuncinmu mu kare mutuncin addininmu mu kare mutuncin al'ummarmu amma wannan ba shi ba ne abinda za mu rinjayar a cikin rai suka da Allah ke yi game da komawa zuwa ga rayuwar duniya shine mutum ya shagala ga duniya ya shagala ga barin lahirar mutum ya koma ma duniya ya shagala da duniya ga barin ya waɗansu Allah ya ba da labarinsu a suratu yunus inna lalazina la yarjuna liqa'ana ورضوا بالحياة Allah ya ce, Innan lazina layar tuna lika ana, Allah ya ce waɗanda ba su fatan gamuwa ne, ba su yadda da tashin alkiyama ba, ba su yadda akwai tsayuwa a gaban Allah ba, layar juna lika ana, kafuna kafu da waɗanda ba su tsoron gamuwa da ba su tsoron Allah wa radu bil hayatid dunya Allah yace sun yarda da rayuwar duniya wa thumma hannu biha Allah ce sun natsu da rayuwar duniya ka san daga ran da ka gamsu da rayuwar duniya ka natsu da rayuwar duniya to a ranar ake yanka ma kiyamar ka takaddan shika eh a ranar ake rubuta takaddan shika mana kiranka eh Hassan al-Basri yace duniya da lahira kamar bango ne guda biyu haka duk lokacin da ka matsa kusa da wancan kayi nesa da wancan duk lokacin da ka matsa kusa da wannan kayi nesa da wancan to duk ran da mutum ya nutsu da rayuwar duniya ya gamsu da rayuwar duniya Allah ki to ya rabka nake innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya Allah ce sun gamsu da rayuwar duniya wa tuma annu biha sun nutsu da rayuwar duniya Allah ce wallazina wallazina hum an ayatina gafilun Allah ce duk inda ka samu waɗannan zaka same su arabkane game da ayoyin mu arabkane game da ayoyin mu wai aya ta ce kaza akwai abin lura akwai abin wa'azi Allah ce babu ruwan su eh a suratul tauba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض الله أكبر أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah me ya same ku inji Allah idan an ce ku fita a je yaki don daga addinin Allah a je ayi aiki ma addini a je ayi aikin da zai taimaki addinin Allah izza qaltum ila al-ardi sai ku dinga nauyin jiki ba ku yin abin da cikin ku arabitum bil hayati dunya min al-akhirah Allah ya yanzu har kun yi da duniyan nan ne akan lahira Allah ya harkun yadda da ita arabitum bil hayati dunya min al akhirah Allah ya ce yanzu har ka yadda da duniya ka dubi abin da rayuwar duniya take ma take ma mutane ka duba yadda rayuwar duniya take ma mutane kuma idan duniya wata kasuwa ce da ake ci ka kalli babanka me yake idan kana da kaka ka je ka hira da shi me ya ci wata kasuwa ya ci Allah ya ce malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah me ya same ku idan aka ce ku fita a tafarkin Allah ku tashi ayi wa addinin Allah aiki ka tashi ka bauta ma Allah in saqaltum ila al-ardi Allah ya sai ku dinga nauyin jiki ba ku so ku yi Allah yake hutun duniya kuke so arabitum bil hayati dunya bil akhirah Allah yake yanzu har kun yadda da rayuwar duniya akan lahira fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil Allah ya to jin daɗi na rayuwar duniya in ma shi ke sa ku yi nauyin jiki akan aikin addini to ba komai bane in an kwatanta shi da jin dadin lahira Allah ta face face kankanin jin dadi ne wanda zai zo yanke ban jima ban ji ka tashi kai addini da kadar ɗinka kullum muna maimaitawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ba shi da sana'a a cikinsu amma saboda yadda suka rike addini ɗalibin ilimi ma ba kowa zai iya gaya maka sana'ar waɗansu daga cikin sahabbai ba ka samu ɗalibi ka ce mishi me sana'ar abdullahi dan mas'ud ka tambayi ɗalibi ka ce mishi menene sana'ar abdullahi dan umar menene sana'ar abu huraira menene sana'ar wani saboda yadda suka rike addini ana kiran sunansu kawai addini zaka tuna kuma kowa da sa shi yasa Allah ke musu yabo da kirani eh رجال لا irin matsace ne gwaraza ne inji Allah la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah saye da sayarwa fatauci sana'a Allah yace bai taba dauke hankalin su daga addinin Allah ba wa iqamis salati sana'ar su jauran su bai taba dauke musu hankali daga tsayi da sallah ba wa ita'i zakka bai taba dauke musu hankali daga ba da zakan dukiyoyinsu ba kamar wani ne ya ce Allah to wai waɗannan waɗansu irin 'yan kasuwa ne me ya ɗauke su suka fifita addini akan kasuwanci Allah ya ce ya kafu na yau suna tsoron haɗuwa da wata iri ce ta bihin kulubun arsar da idan duna da zukata sukan fito turuturu saboda tsoron wannan ranar su tsoron alkiyama yasa suka fifita addini akan sana'arsu. Labaran lada. sayyidina umar al-imam al-bukhari fi hadis irin wannan kayan trader yake da shi da makwabcinsa sai suka zauna suka ce to yanzu mu haɗe kasuwancin mu goda idan muka biye ma kasuwa ba za mu ji karatu a bakin manzon Allah ba sai aka tsara yau wannan sai ya tafi shago sai ya yi kasuwa wannan yana makaranta yana ɗaukan karatu idan aka rufe kasuwa wannan ya dawo gida ba za ba zai kwanta bacci ba duk hadisan da ya ji a bakin manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mishi to gobe kuma Umar sai ya tafi kasuwa wannan kuma sai ya je makaranta ya zauna saboda sun san kasuwar ba za ta dore ba ba ta dore da haka suka yi addini annabi ya ce Karayu a duniya kamar ba ku karayu a duniya kamar mai ƙetare titi in ji manzan Allah wanda zai tsallake kwanta yana jira ababen hawa su yi sauki ya ce bari ya nemi kujera ya zauna kafin in sun yi sauki ya tashi tafi ina a sa yake annabi ya ce ka tsaya a duniya a tsaye karka kwanta ma'ana karka saki karka saki abdullahi dan umar ya ce idan aka wayi gari da kai karka dauka da aka yamma da kai idan an kai yamma da kai karka dauka da a wayi gari da kai duk wanda ya dauka haka zai rayu wata ran duniya za ta ci amanar yan uwa kasuwanci mafi asara shine ka sai da lahira don duniya kasuwanci da ya fi kowane kasuwa asara shine ka sai da lahira don duniya da Allah ba bada labarin waɗansu 'yan duniya yadda suke jin duniya ya ce ula'i kallabi na shitara wul hayatar duniya bil akira Allah ya ce gasu can sun yi ciniki lahira an ba su duniya sun ba da lahira ishtarawul hayatud duniya bil akhirah sun sayi rayuwar duniya annabi yace sun Allah yace sun bada lahirar Allahu akbar ciniki mafi hadari ciniki mafi hadari shine cinikin sayar da lahirar Allahu akbar annabi yace likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati alma kowace al'umma da fitinarta abinda ya addabe ta wa fitnatu ummati almal annabi yace fitinar al'umma ta kudi Allahu akbar wani hadisi abin tsoro al-imam muslim ya fi hadisi hadisin abu sa'id al-khudri annabi ya ce badiru bil a'mal ai badiru bil a'mal salihah annabi ya ce ku yi kaukawa ku yi kaukawa ku rungumi aikin alkhairi annabi ya ce ku yi sauri ku rungumi ayyukan alkhairi badiru bil a'mal ku yi sauri ku rike kiyamun nabi ku yi sauri ku rike alkur'ani ku yi sauri ku rike sallolin nafila da azumin nafila ku yi sauri ku tsarkake aqidar ku daga shirka da bid'a badiru bil a'mal annabi yace ku yi sauri ku rungume ayyukan alkhairi fitanan annabi yace ga can wadansu fitintunu sun kunno kai ma al'ummata ka qit'il laylil muslim annabi yace kace wani yankin duhun dare ne annabi yace ga can yana zuwa jama'a kuna ji badiru bil a'mal annabi ya ce ku yi sauri ku rike ayyukan alkhairi ka yi sauri ka rike addini ka yi sauri ka rike alkur'ani da sunna fitanan annabi ya ce ga can waɗansu fitintunu ka kiskin lailil muslim annabi ya ce kamar wani yankin dare mai tsananin duhu annabi ya ce ga tar fitinan ta zo annabi ya ce in ta iso kanka ba za ka ga tafin hannunka ba menene abun tsira kafin ta zo annabi ya ce ka rungumi ayyukan alkai annabi ya ce ka rike addini idan fitinar ta zo annabi ya ce kai za ka ba gabanka badiru na amal annabi ya ce ku yi gaugawa ku rike aikin alkai ku yi gaugawa ku rike addini fitanan annabi ya ce ga tan fitintunu suna zuwa ka kitkin lailin muslim annabi ya ce kamar yankin dare mai duhu annabi ya ce zai zo lulluɓe ku yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi idan fitinar ta zo mutum zai wayi sallar asubahi da shi yana a ini ya zama zama fasiki ba mu'minan za a wayi za a karya da safe mumini ne tsantsa wa musu kafiran amma kafin rana ta fadi ya zama arni ji manzan Allah aw yumsi muminan wa yusbihu kafiran ko kuma zai iya yammaci a mumini mumini ba musulmi ba wa yusbihu kafiran dalila wayewa ya zama kafiri jama'a ba fa ya zama fasiki ba ya zama kafiri sahabbai suka ce manzon Allah wannan mutumin zai zaki Allah ne annabi ya ce a'a zai zaki manzon Allah ne annabi ya ce a'a zai taka alqur'ani ne annabi ya ce a'a yabi udinahu bi arabin min ad-dunya zai sai da addinin ne ya samu abin rayuwar duniya annabi ya ce ba zai karyata Allah ba ba zai zaki manzon Allah bane ba alqur'ani zai taka ba a'a yabi udinahu addinin da ake tsiran zai ɗauka ya sayar bi arabin minar duniya da wata bukatar ta rayuwar duniya addinin zai sayar addinin zai sayar saboda bukatar rayuwar duniya annabi ya ce ku rike aikin alkhairi kafin wannan rundunar ta zumo ku rike ayyukan alkhairi ku rike addini da kyau annabi ya ce kafin lokacin ne ya zo za a wayi gani mutum na mu'mini a ini annabi ya ce yana kafiri za a ini yana mu'mini a wayi gari yana kafiri manzon Allah zai bi ta ne bar addinin ya ce a'a ya bi udinahu bi arabin min duniya addinin zai sayar saboda wani abu da zai samu na rayuwar duniya annabi ya ce ku rike addini ku rike addini fitin tunu suna so yau da kaga rayuwar mu kawai illa man rahiman nan illa man rahiman nan yau rayuwa illa man rahiman nan yau rayuwa illa man rahiman me ne mafita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rike addini karka yadda ka dinga baya baya da addini karka yadda ka dinga baya baya da addini duk wanda ya rungumi addini Allah ya yi alkawarin zai taimake shi duk wanda ya taimaki addini Allah ya yi alkawarin zai kafe kafafunsa kan doron addini mu yi kokari mu yi kokari mu rarrashi zukatanmu mu ba mu kanmu mu rarrashi zukatanmu mu ba mu kanmu hakuri har mu samu mu gamu da Allah lafi lafiya annabi ya ce fitintunu suna zuwa fitintunu suna zuwa fitintunu suna zuwa annabi ya ce mutum za a waye garin shi mumini ba ba munafiki ba inda munafiki ne sai a ce dama ai ya koyi ne ko to yanzu mumini ne ya taba zama mumini bai da Allah ba ya taba zama mumini bai da manzon Allah ba ya taba zama mumini bai da alqur'ani ba to annabi ya ce kafin yamma ya zama kafiri manzon Allah me ya dalilin da zai zama kafiri yace zai sai da lahirar ne zai sai da addinin ne don abin da zai rayu a duniyar shi ba wai yanzu ya gane musuluncin ba daidai bane ba wai yanzu ya gane imanin ba daidai bane ba wai yanzu ya gane alkur'ani ba daidai bane yana da wata bukata ce ta rayuwar duniya kuma sai ya sai da addinin tukunna bukatar ta biya to sai sai da addinin da bukatar ta kasuwanci mafi muni shine kasuwar da za ka sai da lagirka ita duniya duk yadda ta maka daɗi zaka ka mata duk yadda ta maka daɗi za ka duk yadda ta maka daɗi za ka manufar kawo mu duniya shine don mu yi addini mu ji tsoron Allah mu kuma ci gaba da roƙon Allah tabbatuwa akan addini mu ci gaba da roƙon Allah mu ci gaba da tsayuwa muna roƙon Allah domin ya tabbatar da diga-diga mu akan addini Allah wurare da yawa a cikin alkur'ani ya kayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin rayuwar da kafirai da 'yan duniya suke cewa ya kau kai ya kau kai ya kau kai la ya burran naka ta kallubun kafaru zai na لا يغرنك الذين لا يغرنك تقلب الذين كفروا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير الله يجعل من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Allah ce kar ya ruɗe ka ci ruwa da kafirai ke yi a cikin duniya yau ana ingila gobe ana london jibi ana kaza Allah ce layi gurar nan yau ana wancan gidan gobe ana wancan gidan jibi ana wancan motan gata ana wancan Allah ce kar ya ruɗe ka mata'un kalilu Allah ce jin daɗi ne ta kai ثم makomarsu جهنم wa مكومرسو جهنم وبئس المهاد الله تكاك شنفدن da suka yi wa kansu shimfiɗa ta yi muni ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم سهرة الحياة الدنيا متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله يسير من ذنب الله صلى الله عليه وسلم wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum ay asnafun minhum Allah ta daga ido ka dinga kallon abinda muka ji yadda nau'ukan kafirai da shi daɗi a rayuwar duniya zaharatar hayatin duniya Allah ta fire ce ta rayuwar duniya za ta yi yaushi linafina bihi Allah ya ce mun ba su ne don mu jarrabe su ورزق ربك خير وابقى الله تعرض في مبيدنك شيني ما في الخير شيني ما في وانس فلا تعجبك أموالهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون yace da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fala tu'jibuka amwaluhum wala auladu Allah ce kar ya kayatar da kai kar ya burge ka dukiyarsu ko ƴaƴansu kar ya baka sha'awa innama yuridullahu iyakar abinda Allah ke nufi da shi na ba su waɗannan dukiya da yaya li yu'azzibahum biha li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya shine zai azabtar da su ne da dukiyar da yayan a nan duniya wa tazhaqa anfusuhum ay wa takhruju anfusuhum wa hum kafirun Allah ya ce zukatan rayukan su da su fita a cikin suna kafi Allah ta kare buke ka jama'a wannan umurni da Allah ke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna ainaka la yagurrannaka takallubul ladina kafaru bil bilad fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kuna jin wannan umarni ya tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ko ya shafi ya shafi اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا كجبات الدين akan ko. akwai iyaka duk abin da ka gan shi yana da iyaka duk abin da ka gan shi yana da iyaka kasuwa kasuwa kana da shago a santar kana da shago a wind kana da shago a railway kana da shago a duk inda kake da shago akwai ran da kana cire kafanka a santar kuma kayi bangwana da ita kenan har abada akwai fitan da ba za ka sake shiga akwai fitan da yau in ka fita daga kasuwar to kuma ka fita duk yadda duniya ta yi daɗi tana da iyaka amma mu yi kokari mu gabatar da addinin akan komai ibada ita ce manufar halittarka Allah ya halitta ka ne don ka bauta mishi ya kawo ka duniya ne don jarraba ya darrabe ka akan abin da ya ajiye a duniya na rayuwarta da kuma addini idan ka tsaya kai addini ka ci jarrabawa in ka biye ma duniya ka faɗi kayan Allah ya mana muwafaka Allah ya sa ababen da muke karantawa su amfani Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kai a nan za mu dakata sai kuma jibi idan Allah ya kai mu kamar yadda malam Ibrahim ya sanar muna da darasi na goron sallah a can masallacin St. Locust inda muka gabatar da wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu tattauna a ranar kan abin da ya shafi asbabun nasar, eh, hanyoyin da musulmai da su bi domin tsamar da kansu daga cikin halin da suke ciki hanyoyin nasara da Allah ya shimfiɗa ma al'umma wadda matukar al'umma ba wannan hanyar ta bi ba ba za ta taɓa kai tudun mun tsira ba Allah ya tabbatar da diga diganmu Allah ya mana albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garan da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 080 60 30 75 wassalamu alaikum warahmatullahi